أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا سكنا الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا لباسا وجعل بيننا مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون امتثالا لقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها إياه ماتا masu albarka da ke wannan anguwa ta ta. a wannan babban masallaci na mai tagode wato masallacin da sau da dama kai da yawa suna fita daga cikinsa wato murya ce ta yada sunna wannan gunduma ina amfani da wannan dama a cikin sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a yau alhamis goma sha takwas ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga makka zuwa madina shekaru 43 bayan 1400 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya munasaba ta aure a cikin addinin musulunci na 'yan uwa wato ango da amarya wanda ake sare insha Allah ta'ala wannan asabar din za a daura wannan aure muna fata Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah madauki sarki ya kare su daga dukkan sharri malama Sumayya kuma angonta malam Ibrahim a madalla da duk gidan da aka gina shi akan sunna iyaye sun yi kokari wajen ganin sun zakulo ma'abucin addini haka su ma su zagulo ma'abociya addini duk gidan da aka gina shi akan wannan tubali hakika an ɗora shi akan kyakkyawan foundation wanda iska da ruwa ba su kiri da wannan gida ba ku sani cewa rayuwar aure rayuwa ce wacce take da tsawon gaske kuma akan wannan hanyar akwai kwazazzabai akwai mene akwai kwazazzabai akwai ramuka akwai duwatsu akwai kwale gani akwai ƙayoyi a hanya so irin waɗannan tarurruka ake yi na a wayar da kan wato su kansu ma'auratan yana taimakawa matuƙa gaya wajen samun haske da yadda za a kauce wa irin waɗannan muka da yadda za a shiga cikin kwari da tudu da wani gangare na wannan tafiya da ake lokacin rayuwar aure sai ku ga an sauka lafiya an kuma isa lafiya amma idan ya zamanto cewa an gina rayuwa tunda daga farko jin daɗi da holewa da motsewa a yi fati a je a yi ƙauye ne a je a yi hausawa ne a je a yi fulani ne a je a yi wani ne ne ne sunan wani gari a abuja wai ce to duk wannan abubuwa idan aka yi sun saba ma Allah ina fata muna fahimta yanzu na cikin uwa mala abbas yana janyo hankali akan abin da Allah madaukin sarki ya sa shi a matsayin ka'ida in ka yi wa Allah Allah zai maka wani daga cikin magabata aka zo aka same shi aka ce masa wato abinci ya yi tsada kuma ya tashi kayan makaruki abinci ya gagarta kamar yin halin da muke ciki a yanzu da ya tashi ba da amsa sai ce alayya ana abu da kama marani wa alayhi an sani kama wa adadi ni abin da na sani kawai a tsadan abinci ya dame ni ba Ya ce wallahi la ubali law yubaqu habbat ash-sha'ir bi da za a sayar da ƙwayar sha'ir dinari ɗaya ƙwayar shinkafa ƙwaya ɗaya ta shinkafa a ce za a tsaye ta naira dubu ɗaya Kwaya nawa kike buƙata kafin ki dafa abincin da za ki ci da ƴaƴanki da mijinki da wanda ma suke samu a ƙarƙashinki kwaya nawa kike buƙata lissafa mun dubu dubu so adadin ƙwayar da kike buƙata na shinkafa za ki iya ai ba za ki iya ba ce to wallahi ko da za a sai da ƙwaya ɗaya da dirhami ɗaya wallahi ba zan damu ba alayya an a'budahu kama amarani ni kawai abin da ka sani in bauta ma Allah yadda ya umarce ni shine wajibin da yake kaina wa alaihi shi Allah wajibi ne shi kuma akan sa an yarzuka ni kama wa adali ya azurta ni kamar yadda mu alƙawari na masa shi ma zai mu saraka cimma Allah godiya a bisa nima da Allah ya miki na samun karuwa ta aure na aurar da yake ko na ke din kin samu miji ne zaki auren ke ce amarya ki kika walima irin wannan ki tara yan uwa kai nasiha aka janyo hankali aka ce Allah ya ce annabi ya ce to wannan ya nuna kin gode ma Allah shi ko Allah wanda ya gode masa me yake masa ƙara masa yake yi wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi shadid Allah ya ce wata kar kuka gode a bisani ni'imar da ya muku an tsara muku akan wata ni'ima Da jikin yi aure kin gode ma Allah sai Allah ya ƙara miki ni'ima ta kunciyar hankali a gidan auren ki ki samu natsuwa wani ɗan lokaci sai kiga an baki yaya sai Allah ya kore miki miji yana sa miki farin ciki yana sa miki annushuwa mun mace abokiyar rayuwa ce ta namiji namiji baya iya rayuwa ba mace kamar yadda mace ba ta iya rayuwa babu namiji wannan duniyar da kuke kallon ta kallon duniya namiji ya wuce yana kallon hijabi da dan kwali yana gittawa amin da suwa ne a tare da shi ko da ba matarsa ba ce mace ta gitta tana ganin hula rawani na maza suna gittawa da gemu wannan suwa ne a tare da ita ko da ba mijinta bane ba komai bane haka Allah ya tsara rayuwa Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam ya sa shi a cikin aljanna dukkan wani abu na ni'ima Allah ya masa a cikin aljanna yana da su amma sai ya zama to Allah ya kalli wannan halitta ta dan Adam ya ce akwai abin da halittar nan ta tana da bukatun wani abu an fahimta tana buƙatar kuns tana buƙatar nutsuwa tana buƙatar kwanciyar hankali sai Allah ya yi wani abu don yin cike wannan gurbin a wannan ɗan arabi yake buƙata bai samar da wani doki a cikin aljanna da annabi adam zai rika hawa yana tashi ya tsaye da cewa sai Allah ya halatta masa mace mace yake buƙata yana kwance yana tashi Allah ya halicci na na hawa yana zuwa ya kalle ta za ta a zaune a gaban shi da siffa da halitta irin nasa hannaye irin nashi ta irin tashi amma wata iri halitta ce kyakkyawa san kowa shi wanda bai samu ba bai taɓa ganin irin sai sun fada yana kallon sa yana mamaki ita ma ko ce ta ga wani mutum a gabanta mai siffa irin nata kyakkyawa da shi ma shi Allah san dare san kowa kin wacce ta samu sai ta zira masa idan yana kallon ta tana kallon shi Fa'ani salaha wa ani fatilai sai ta natsu da kallon shi shi ma ya natsu da shi na Allah ce wa min ayatihi an kala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya muku natsuwa su mata ana samun natsuwa da su ne kamar yadda ake samun natsuwa da maza ana fata muna canza shi yasa na kan fada muku cewa in matar da ta aure ta aure a gidan aurenta bata samar wa da mijinta natsuwa ba to ta saba ma asalin dalilin halittarta Allah ya halicce ki daga cikin dukkan ki shine ki samar da natsuwa ga mijinki ki da kin tambaye da hankali kin hana shi kwanciyar hankali kin hana masa natsuwa baki aikin da Allah ya halicce ki dan shi ba za ki samu tsira a lahira kuma za ki samu tsira a lahira cikar da ki duci kuma ki aikin da aka daura kike cewa ki yi shi ba nan duniya Allah ya kawo mu duniya ne don ya jaraba mu akan aiki ku sauka ƙasa da bacci ɗaya da ku da zuri'a ku in ma ya ati yannakum minni hudan Allah ke kaman tabi a hudaya wala khawfun alaihim Za ku yahzanun a wata ayar kaman tabi a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda ya bi shirya da annabi ya zo shi ne wanda zai tsira zai rabauta zai taɓe ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da wannan sako daga wurin Allah matsayinsa na annabi kamakin annabawa harin jakada dan Ali da ɗan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam to ƴan uwa masu albarka aure sunna ce ta annabawa an fahimta dukkan wani annabi ya yi aure sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ta'ala ya faɗi ba su aure ba su fi Allah annabawa sun yi aure sun hayayyafa Allah ce walaƙad arsalna rusulan min qablik ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ni ga mun kai ko da manzanni kafin kai ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun kuma sanya musu matattaki da kuma zuri'a mara suna da mata kuma suna da 'ya'ya suna haihuwa kun fahimta aure sunna ce tawa da annabawa annabawan Allah sun yi aure sun kuma hayayya mu wane ne annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi aure ya aure matattaki ya rabu da wasu wasu kuma ya rasu sun masa takaba ya tara wani malamai suna cewa jumlan matan da annabi ya aura gaba ɗayan su guda goma sha biyar ne amma kuma ya mutu ya bar tara da ya rayuwa da su suka yi mai takaba takaba iri biyu ne ta takaba iri biyu ne akwai iddatun idda mu'akkata akwai kuma idda mu'abbada wato idda ta kyauta lokaci kira da lokaci ita ce wadda kike yi ko mata suke yi ko za yi nan gaba in Allah ya kaddara za ki yi ko haka bane dama ko dai ke ki mutu ne ki ban mijinki ko ko mijin ki ya mutu ya bacci cikin Allah ki mai takaba ki wannan takabar da mata ke yi wata hudu da kwana goma kwana ɗari da talatin shur wani da ake ce mata idda mu'akkata tana da lokaci idan kika kai kwana ɗari da talatin daidai bayan rasuwan mijinki to kina da dama ki ake wani aure wani mijin kuma ya aure ki sake sabuwar rayuwa tare da shi sai in shi ma din kila Allah ya karɓi rayuwarsa sannan ki sake mai wata idda kin ga mu'aqqata ne yiwu rayuwar da kike ta biyu ta farko yiwu kuma ba za ta kai ta farkon ba ma'ana dai kina da cikakken yanci da iko na ki sake wani aure bayan kwana ɗari da talatin daga rasuwar mijinki ko kuma daga lokacin da kika samu labarin su. to wacce ce idda mu'abbada wannan mun ji ta idda ce mu'akkata qur'ani ya fa walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan idda ta mene ta mutuwa kenan idda mu'abbada ta har abada ta dindindin ba kowa ke yin shi ba sai zaɓaɓɓu daga wurin Allah an fahimta zaɓaɓɓu mahaifiyata mahaifiyarki wato uwayen mummunai matan annabi su kaɗai suke idda mu'abbara mana su idda su hadin jinkin ce matan annabi ba wata hudu da kwana goma suke yi ba su kace wani aure su idan sun shiga idda sun shiga dangin babu wani namiji da zai zo a duniya ya aure matar da annabi ya bari shi sa malamai suke cewa idda su idda ce mu'abbada sun gama idda su gwargwadon rayuwar da Allah ya daura musu kuma sun mutu sun kawo ma Allah su kun fahimta shi yasa malamai suka ce dalilin da yasa suna na Aisha malamar cikin gida mai gaskiya ɗiyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi tabari samawati Allah ya kara mata yadda da ma'aikunta da sauran sahabbai suka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara manzon Allah ya koma ma Allah kuma sun san cewa babu wanda zai aure su ba wani mai daman ya sake aure a cikinsu abu wata wani ma ba zai zo ba an gane wannan ko shi ma qur'ani ya fada an gane wannan ko ala an tankihu azwajahu in ba'dihi sai ce me abadan haka Allah ya fada yace har abada ba wanda zai iya auren matar annabi Allah ya magana akan shi kansa annabi yace inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati amika wa banati kaza har aka zo su kansu zan musa bai da mu kanmu aka ce mu ba za mu yi auren matan sa ba an gane wannan ko kuma har abada to wannan sai ba suna na Aisha dama su rika rage gashin su wanda yanke gashi na mace haramun ne amma tun da su suna da uzurin wannan mace ke yanzu ki kama gashin ki yanke bai halatta ba haramun ne yanke gashi mace ado ne nata sai inda lalura lalura za ta sa ki aske gashin ki kila wani ciwo ne akan ki kila za a yi operation akan kila wani lalura dai sai a aske wasu cututtuka da suke fitowa yana sa kan yana tsuntsuwa da kashi in ya zo aka bar shi ya taru matsala ne dole a rika askewa kun ga wannan lalura ce kuma shari'a ta yarda shi zai sa a aske amma lami lafiya ba a aske gashin mu ta ba ta aske gashin ado ne ita a karantanta to lokacin da matan annabi suka san ba wanda za su yi makwalliya da gashin balle ya aure su wasu larabawa ne suna da gargasa gashi gashin suna sauka ba wai gadon baya ba har zuwa auren su to wa za su makwalliyar da shi a ita gama gashi suke askewa suna da aisha suna aske gashin su tabbatar da cewa ba wanda za su mafalliya ba wani wanda za su burgi balle a aure su su sun gama kenan hiddatul mu'abbas kun fahimta to zan koma kan magana da annabi ya aure matan nan guda tara ya rasu a kansu suka yi masa wannan idda ta dindindin to sai karantar da sahabbai da waɗanda suka zo bayan sahabbai da al'umma cewa auren nan sunna ce an fahimta kuma yana daga cikin tsara da ayatin lahir kauniya aya ta duniya da Allah ya tsara duniyar ta kasance a haka a rika auratayya sai aka ba mu dama mu a shar'anci mu aure mata hudu shi ya aure sama da hudu shi annabi Allah ya ba shi wannan iko Allah ya ba annabi daman ya aure mata ko dubu nawa yake so ko nawa yake su ita ce wannan aya, Allah ya ce inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati khalalika idan mace ta tsaya gaban manzo Allah ta ce na baka kaina ya annabin Allah idan annabi ya kalle ta yi ta masa yana so shikenan ya baka sadaki kawai ta zama matarsa ba maganar neman mai tsoron aure a kasa ce shikenan yana so ni yanzu duk walittaka ta kata ba za ki zo gaba na ki ce malam na baka ni ba in ce to shi gida ba zai yi ba ni da wannan ikon ba ni da wannan ba mai wannan ikon ba mai wannan damar annabi kadai ke da wannan lokacin da annabi sallama wata mata ta zo ta same shi tace ta bara kanta gare shi ya kalle ta tun daga ƙasa har sama sai ya ga bace mai ba annabi shi ma yana son abu mai kyau ku gane cewa ko a addini ana son kyakkyawa an fahimta ya kalle ta sai ya shiru annabi ko baya munantawa ba irin mu bane Idan na ga bashin bai ce Allah wannan mai hancin sai ka ce botorami wannan mai kafa sai ka ce kaza wannan kaza kaza in ta matawa haka muke mu annabi baya batawa ko abin da zai so shiru yake kawai ko abinci ne annabi in yana so yana ci ne in bai so kawai sai ya kyale shi amma mun dinga kushe kushe ke amma dai ku sani mutum ya auri abin da yake so shari'a ce ta yadda da shi ta zo da wannan fara ke ki aure kyakkyawa idan ki wanda kike son shi ai wanda kike so shi ne kyakkyawan ki haka ne ko ba ka bane ko da za mu taru mu ce kai mummuna ne fa ba za ka ba a dai ke kin ga cin ciba ya miki bilbara shi namiji a rawar ce yake so kyakkyawa a idan ko da mun taru mun ce kai mummuna ce fa shi yana son abin abincin wani guban wani shi yasa shari'a ta hana yarfe da zage-zage da cin mutunci da ɓatanci ga ma'auratan da suka tashi rabuwa da juna idan rayuwar ku ta kare da mijinki karki mai kage da sharri ki bata shi kai ma ka bata matarka idan rayuwa ta kare tsakaninka da ita ba shi ke nuna ba za ta yi rayuwa da wani ba wani zai zo ya ji duk duniya in ba ita ba sai rijiya ke ma da kika ji ba ki sa wata za ta zo ta ce in ba shi ba sai bokiti misali kika kowanne innal arwaha junudun mujannada rayuka da kuke kallon su dingi dangi ne ma ta'arafa minha eh, salaf wa ma tanakhara minha ikhtala haka da rai yake ba duk ran nan da ce kallon mu ga tana a cikin jikin mu wallahi dangi dangi ne ma'ana family family ne rai Allah haka ya tsara su kuma family ran ko ba wanda yake zaba Allah ne ya tsara abin shi sai ce ma ta'arafa minha duk ran da ya san wannan ran dangin mu ne dan uwana ne a can azar da Allah ya halicce mu tun a kasan babban mu annabi Adam to sai ya yi da fulisi ya ce suna san juna sai ga sun shaku an fahimta ma'ana ke ce kawai sai kiga baki taɓa ganin mace ba taɓa ganin ta ba a rayuwarki a duniya sai wata rana kawai ki haɗu ita a wani wuri ko ita ta zo garin ku kuke kin je garin su sai ku haɗu a wani abu sai ki ji kawai ta kwanta miki a rai ko ta ji kwanta mata a rai dangin ranku ne iri ɗaya da dangin ɗaya suke shi ne itara sai a samu itilafi da sabo ya ga mutum bai taɓa garin sa bayan yanzu nan za ku yi hulɗa da shi sai ku yi kamar kun shekara da juna a samu haka to wannan shi ne itilafin da rai ke yi da dankin rai wa ma tanakara min ha wanda suka saba ma juna ba dangi dai ba ne kala sun sarka saba ne da zaran cinye wani abu an go kaya ila gidan kuɗe ma cin yi wani wannan kullum kushe ta kike kawai abinda ta yi ko daidai ne mace ba daidai bane a wurin ba ki natsuwa da ita duk abin da za ta zo da ba dangin ranku ba ɗaya bane amma hakan bai baki dama ki cutar da ita ba ke ne ta kwanta miki ba kawai haka ba ta amsa fahimta lokacin da miji ya zo neman auren ki kika zo kina neman sa da aure kuna soyayya haka ji duniya shi kike so ta ji duniya da duk yake so da duniya dangin ran ne ɗaya tun daga can sai kuka haɗu da juna kuna son juna idan ya zo taɗi kuna zaune kuna taɗi da shi idan wani zai wuce ta gaban ku so goma ba zai ji karafi ɗaya na mai kuke cewa ba haka ne ba zai ji komai ba amma kuma kuna magana ko ku suru kuna kallon juna eh kuna yi kowa ba yi ana magana sannan in ya ɗauki waya yanzu halo wance kira ki a cikin ɗaki kike shi kuma yana waje idan kina magana na cikin ɗakin ba ta jin mai kike cewa hankali kamar munafiki ake cewa ko menene kuma shi a kan inda yake yana jin ki raɗau shi ma in a cikin mutane yake yana magana kina jin sa mai raɗau an fahimta menene ya kawo wannan lafi na rayukanku da shi amma ku kalli wasu mutane guda biyu wayannan misalin da na baku ya tafi Kano ya tafi mai duguri amma kina nan Kaduna ranku akwai mu'alafa da soyayya da kauna dangin ku ko danginsu ɗaya, ya yi magana a hankali kamar ya miki raha kina ji yana jinki haka ne ko ba haka bane amma ki kalli wasu mutane guda biyu su kuma da rangin ransu ba ɗaya bane masu saɓani ga ɗayan nan ga ɗayan nan ana faɗa ko ana maganganu babu jituwa ya ake magana a ya kamata a yi magana inda ga ci ga wanda ke magana da ita ƙasa-ƙasa a hankali ke saurare ki saurare ki amma tun da dangin ran ba ɗaya ba ne rayukan suna nesa da juna to tun maganar da ke zai yi ɗaya ba zai ji ce ya yi masa ihu sai ya ɗaga murya idan banza idan wa iza wallahi tallahi sai an yi kaza ga ta ga su ga juna saboda rayukan ba ɗaya bane kuma ci dalili ai rayukan nasu ne suke nesa da juna shine dalilin da sai kowannen su yayi ihu amma tsayan sai jimi ake ta shi da ake ɗaga murya ake ke dun wa ke je ga yan wuya ana fada ana ta tsayaniya bayan ga shi ga su ga su ga juna kace abu to shi Allah shi ne yake juyar da zukata a hannunsa suke a hannun kowa ba shi sa shi so ba a siya da kuɗi ba a ƙwacensa. ba a alfarman shi an fahimta ba a yi sabadin duniya da za a tara miki duki a ce ki daina kan wani ya ki ji ba za ki yi kaɗan duniyan nan ba wannan nan da kike so da za a tara a ce wane ya bar wanci duk duniyan nan da ke so to haka Fita ta tankwara yaki so wani ita dai wancan take so kai ta tankwara yakka ta so wani ita dai wannan take so kun gane to Allah ne mai juyawa shi ta annabi yake addu'a ya mai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyarmu akan yi maka Ko to in lokaci yayi sai zuciyarki ta ji ba ta son mijinki ba ya son ki da ba ta juna a rabuwa ta mutunci fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ba shegiya mai farar kafa tun da na aure ki na shiga cikin talauci kaza kaza kasuwanci na ya tsara kin talauta ni kin jamun masifa shege mugu algungumi nan da wani da wani suke nema na na ce kai nike so amma da ce kai ba an mutunci ba ne ka ci mun mutunci kai mun kaza yi ta abubuwa irin ki magana mai kyau an fahimci wannan ko kun rabu rayuwa ta kare ai sulhu an yi sulhu duk abin bai yi ba nan sai rayuwa ta kare to ba bata saboda idan kika rabu da shi sai kika bata shi kila wata za ta so ta aure shi amma in ta ji labarin abin da kika faɗa akan shi na ƙarya da gaskiya sai ta ji ba ka san shi za ta iya bata mata su halin za ta so ta je ta aure shi shi ma an yi faɗi munana akan ki wani zai so ya aure shi, amma in yi zuwan maganganun sai bata ya jaza miki baki samu wanda za ki aure ne shi wannan nabi ma ya fi shi shi sa ba a batanci wanda aka so aure da lalama da kwanciyar hankali ake rabuwa da girmama juna ina fata muna fahimta da girmama juna to wannan kamar yadda na faɗa ɗazu mu a hakkinmu iya mace hudu aka yadda mu to kenan abu na farko da za mu ambata a nan cikin karatunmu shine aure daga cikin hikimar aure kun umarnin Allah ne Kin kika yi aure kin bu umarnin Allah in kai ma kai aure ka bu umarnin Allah saboda Allah ne yace fanki huma qabalakum minan nisa'i matna wa sulata wa ruba ko awar abin da ran ku yi muku dadi a yanzu wannan lafazin na abin da ran mu yi mana dadi me yake nuna mana ashe ya nuna ba a auren dole a musulunci auren dole bai da gurbi a musulunci mace tana auren wanda take so ne miji ya aure wacce ranta ransa ke so kuma ya ce ma ba abin rai ke so idan aka ba mace wanda ba ta so bai ba aka ba miji wacce bai so bai ba sai ana son juna saraka kinci tali a wani lalla daga cikin kimar aure duk umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala hikima ta biyu daga cikin hikimomin aure a yanzu shine wato hibzun nafsi lil adami kiyaye tsaso na ɗan adam dan adam da kuke kallon sa a bayan kasa an kasan shi ya kare ya kace gaba ɗaya, da sai yan tsirarun da ba a rasa ba lokacin da aka yi ruwan tufana mutanen annabi nuhu alhaka aka halakar da su gaba daya an fahimta to sai suke ta auratayya a tsakanin su wannan auren ne ya kiyaye tsakan dan adam har mu aka same mu mu ma muka ci gaba da auratayya da an daina aure tun a lokacin nan a cikin tsakan dan adam ya riga ya kare babu shi hikimar aure kenan dan wannan tsakau din na dan adam ya wanzu a bayan kasa an fahimta ruwan tufa na duka aka halakar mutanen annabi kuma mummunai sahabban annabi nuhu wanda suka yi imani suka bada gaskiya gare shi su ne iyayenmu da kakanninmu kakanmu ɗaya da ke babinmu ɗaya da ke cikin mummunan nan na zamanin annabi nuhu su ne tsakanmu su suka samar da mu ba ku sani kila ma ke ɗin tafa ƙauna tsakanmu ɗaya da ke kin fahimta saboda sun tsara wannan auren su haifa su haifa aka har aka samu su al'umma bayan al'umma al'umma bayan al'umma har aka zo aka same mu ka dabbobi da suka shiga cikin kwale-kwalen nan malamai sun ce in kika ga wani rago a duniya yanzu to kakansa rago ne da aka shiga wannan jirgin shi ma aka samu ɗabansa har aka zo aka samu ragon yanzu haka kaza haka tantabara an fahimta haka talo-talo haka tawisu haka akuya bunsuru ko tinkiya ne ake ta kuma eh, duk wani nau'in halitta da kuka gansu yanzu a duk su ne a duk duniya lokacin halakar da kowa da kowa sai Allah madaukakin sarki ya wanzar da wannan tsatso na ɗan adam ta hanyar mai aure sau dai kika ce ke ba za ki aure ba ke kin kin yanki tsatsan ɗan adam ne hikima ta biyu kenan hikima ta uku ne taksiru ko ta haƙe tahqiqu mubahatin biyu, sallallahu alaihi wa sallam tabbatar da alfaharin da annabi zai yi wa sauran al'ummomi ranar tashin ba ta hanyar aure annabi ne yake cewa da walud da ku aure mata da kuke son su suna kan ku mata ku yi auren soyayya shi alwadu da ana da annabi yake alwalud ku rika haihuwa masu haihuwa ba za ta rika shan kaya baka yi. ku ta samu ciki da zubar ku rika soyayya kuma ku rika mai haihuwa yace fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyam a wata riwaya fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al qiyam domin zan yi alfahari da ku da yawan ku ga sauran annabawa ko al'ummomi ranar tashin alkiyama ce al'umma ta tafi kowace al'umma yawa ta hanyar aure aku ga al'umma ta kafirai ba su iya aure sai mata ɗaya amma mu musulmai muna auren mata hudu da yaya talatin arba'in hamsin kuma jikin yaya hamsin din sai a samu wasu yaya su ma ila auren su ma tana tukun ga zamu yawai har ma annabi sallama yake cewa an nuna mini al'ummomi a ranar tashin alkiyama za a zo ce na ga al'umma wani annabi ya zo daga shi sai shi a wani jikin imani da shi da ce wannabi ya wa abu rajulun wa wani annabin ya zo daga shi sai mutum ɗaya ne imani da shi wani rajulan wa salas wani biyu wani uku haka kowa kila daga wasu al'umma ma yawa sun taho da tazo mai yawan gaske ina murna ina cewa ga al'umma ta nan sai aka ce ba al'umma ka bace wannan wannan annabi Musa ne da jama'a al'umma sai aka ce min hangina duba kan haka ya ce ina ɗaga yiwu na kalla ya ce sai na ga wani irin dandazu baki baki saboda yawa kina kallon ka'aba lokacin da ake zagaye ka'aba ake ɗawafi kina ganin shi in ya cika ko ina ne a cikin ka'aba ya fi zama ya yi duhu ya baki saboda kawunan mutane eh sai dai sashen hajar al'aswar Kullum da wurin zaku ya baki sai ake ce sawad idan yawa ce yawa sai a ce sawad da larabci duhun mutane kawai annabi ya ce daga wani dandazo kawai mara aka ce wannan ita ce al'ummarka aka ce wa manzan Allah annabi da aka gaya masa masu aka ce minhum saba'una alfa a cikin su ma akwai dubu saba'in waɗanda suke jannata da bighairi hisabin za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma rana ya kama manzan Allah an ya gaya wa sahabbai wannan magana ya tashi ya shiga gida a habdai suka kama tattaunawa suna yin magana dangane da wannan magana da annabi ya faɗa don a gano suwaye wai dubu saba'in din nan wasu ce kila sahabbai ne wanda aka haifa a cikin addinin musulunci wasu ce akila ko waɗanda suka hijira ne daga makka suka zo madina ko a yan madina ne ma da suka ba su gurin mawan zama sai maganganu da ya gasi nan ko waɗanda suke shahada ne suka ta fara annabi su zama ya dawo suna gaya suna wannan musu ko suna wannan muhawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a su ne waɗansu mutane da suka haɗa siffofi guda uku na farko ne layar farko ba ka yin rukiya mana ba ka yin magani na rashin lafiya ka sa wani yi musu sun san Allah ne ya ɗaura musu sun yi mai da musu a hannun Allah ko za su yi za su yi kansu ne su kama hannun su addu'a ba ta ka zo ke mun kasa. kamun magani ba dan haramun bane fa wato imanin su ne yake haka suna yarda da abinda Allah madaukin sun ce dora musu za su iya amuli su hawo Allah nabi ce wala ya tsayyaru ba sa canfi idan aka raba dubu dubu kowa ya samu kika sauri kika ji labarin ana bada dubu dubu a masallacin mai tagodi kina zuwa aka ce ai kudin ya kare za ki ce ai wacce ce ta jamiki ita ce a hanya ta tsaya tana wani gaisawa da ni kaza kaza kaza abu mu tsaya gaisawa da na samu guda ba canfi ba Allah bai rabanta wani Mata fitowa ta ce ai tun da wani yayi kaza kin fito za ki kasuwa sai kika ci karo da wani almajiri yana bara ki tun da na hadu da almajirin nan ba sa a kawai sai ki koma ki bacci kin ga wani mai fara ran kaya ya wuce ko farar mota ka a ajin daga farar mota a kudi sa'a kika ci karo da alhaji wani ya wuce a mota mai numfashi ce a lallai tun da na ga mai kuɗi to kawai ganin sa da kika yi kiji cewa an kika ne kasuwan nan fake ma za ki samu wannan duka canfi ana yin su a da waɗanda suke canfi za a tafi kasuwa sai a ɗauko tsuntsu a sake shi in yi gabas ko ta gabas mutum zai fita in yi yamma ta yamma zai fita kana fitowa ka ga hanka da talbela ta wuce farare ka ce a fita ya ka ga hanka ga sun wuce ko hanka kuwa ke cago in sun wuce a ko sai ka ce babu sa'a kawai sai ka koma ko ka fito sai ka ci karo da kuturu ko makamu sai ka ce ba a can fa da wara wannan ba sa yin wani. sannan wala ya wun ba sa yin ba ta sakiya ko sakiya da ake na ciwo a sa'u abu a wuce karfe ko kaza sa a jikin ba sa yin wani. Allah cewa ce wa ala rabbihim yatawakkalun su masu tawakkali ne ga Allah ubangijinsu abubakar ya yi rashin lafiya aka ce masa afala na bihu laka tsabi za mu kira likita ya duba kaba sai ce fa inna tsibirin ra'ani ai likita ya riga ya gani likita ya ganka to ma za kala laka tsabi da likitan ya ce maka ya ce likita ya ce inni Faadun lima urid likitan ya ce ni mai aikata abin da na ga dama ne waye likitan Allah yana nufin Allah ne ya sa maka ciwon kuma shi ne zai warkar in ya ga dama in ya ga dama kuma ya ɗauki abinsa kuma tashin da bai ba kenan ya koma ga Allah kuma abubakar siddiq Allah ya tsara masa yadda kashe shi aka yi shi ma kamar yadda malaman tarihi suka fitar da wannan a hanyar guba da aka kashe annabi annabi kashe shi aka yi yahudawa kuma su ma su din da suka kashe abubakar abubuwa uku suka faru da abubakar da kowar ɗaya a cikinsu cuta ne da shi kaɗai zai iya kashe shi amma suka haɗa kan mutum ɗaya na farko bai yi kuka ba da hawayensa ya zubar da hawaye ya kuka ya more lokacin da annabi ya rasu kuka na bakin ciki in ya same ki waraka ne a cikin zuci in an miki mutuwa ki kuka ki zubar da hawaye kar wanda ya hana ki in kin ga wata na kuka kai ki hana ta mijinta ne ya rasu ko danta ko wanda ko babanta ka more niyaha aka hana tana ihu tana tuma tana yaga jikinta tana yaga kaya wannan haramun amma zubar da hawayen ba kuma ba ta yi ne lafiyar ta amma haka zuciyar akwai matsala a cikin tabbace wannan kukan ke kamar ki malama da ke kina kuka ki girman da hankalin ki to kallon ki ya za su a misali kace ka ta bore ta rasa masoyi ne an fahimta abubakar san da ya dawo ya samu gawon manzon Allah sallama awaye ya zubo masa har ya fara daga akan fuskan manzon Allah ya maza ya goge da cewa shi ne fa babba in yi kuka na akwai matsala ya sumbaci goshin manzon Allah ya ce yi kanshi ya annabin Allah kana da rai da ma baka da rai kanshi kake ya share hawaye ya ce ina wanda yake cewa annabi ya mutu wanda ya ce in annabi ya mutu zai sare mai kai uwar ya ce zauna na ce ya ce musu duk wanda yake bautawa Muhammadu to Muhammadu ya koma da Allah ya rasu wanda kuma yake bautawa Allah Allah rayayye ne baya mutu man kana ya'budu muhammadin fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah wanda ko Allah yake bauta mawa fa inna Allah hayyul la yamut shi Allah rayayye ne baya mutuwa sai karanta wannan aya ta cikin surat al-imran wa ma muhammadun illa rasulun da khalat min qablihi rusul shi annabi ba kowa bane face manzo wanda manzanni da sun shude kafin ya zo sun tafi shi ma zai tafi a fa in mata yanzu dan annabi ya rasu an kutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya ba wani yace shi ya fita a musulunci wani yace ba zai ƙara kiran sallah ba wani yace ba zai ƙara bada zakka ba saboda ba annabi eh wa man yanqalib sai duk wanda ya juya baya fa falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajizillahu shakirin Allah zai saka waɗanda suke gode masa wajen yin ibada dan shi sahabbai suka ce wallahi yadda suka san a rana aka yi wahayin wannan ayan ba ma jin ya danna wannan kukan to wannan kukan da bai yi ba ya yi kalifanci shekara biyu da rabi malamai suka ce tun da da annabi ya rasu abubakar ya shanya kukan nan kullum lafiyar ta raguwa take kullum lafiyar ta raguwa domin yana da wani bakin ciki a ransa da ya haɗiye yana ta zama da shi damuwa na rashin kukan nan duk abu da na biyu ya zo ya ci abinci aka kawo masa yahuda wannan suka sabu a cikin abincin wani abokinsa ya kawo mai ziyara suna zaune suna hira aka zo da abincin sunan abokin alharif ibn kilda shi likita ne masanin sayoyi ganyayyaki magunguna irin kama a ce likitan gargajiya ne sun fara cin abincin tare da abubakar sai ya ce abubakar dakata ya dauki kwanon abincin shishina ya ce wannan abincin ke ba hanci na ya yankare ne ba lalle akwai guba a cikinsa akwai wata guba da ake cewa sun musana wato guba ce ta shekara da in ka ci ta sai bayan shekara ɗaya za ta maka aiki ta cika ya ce in dai hanci na ya yi gaskiya to bayan shekara guda ni da kai abubakar sai yadda Allah ya da kuma malaman tarihi ku je ku duba kamar sayar alamun dubara da sauran malaman tarihi na imamu zahabi da sauransu lokaci ɗaya a shekara ɗaya nan suka su tare da abubakar shi wannan alharis bin fildan kun ji abu na biyu ya ci guba da yi kuka ba na rasuwan manzan Allah to dama komai yana da sababi a yi da zai ka lokacin ya yi sai rasun sai ya wayi gari da janaba a jikinsa shi abubakar afiyan salau ya wayi gari da janaba bai samu ruwan dumi ba sai ya yi ta maza irin bari ya ba ya yi ruwan sanyi kawai ya wanka sai ci gaba da wannan ruwan sanyi da ya sa a jikin shi ya haifar da wannan ciwon guban da matsalar sai tashi shi ne ciwon da abubakar ya bar duniya shi ke ina fata kuna fahimta kun ji hikimomi guda uku daga cikin hikimomin aure ko hikima ta gaba ta hudu ita ce wato qada'ul wata biyan bukata ta sha'awa Allah ya halicci ɗan adam sai ta mai gari za ta sha'awa a cikin jikinsa ma'ana namiji yana da sha'awa bukatar kwanciya irin ta aure da ƴar uwar rayuwarsa ita ce ta mace ta mace tana da sha'awa bukatar kwanciyar aure da ɗan uwar rayuwar da shine namiji wannan sha'awar sai Allah bai bar ta kara zuba ba garan mace ta ga namiji a titi kawai ta auka masa ko namiji ya ga mace a titi ya auka mata a'a sai aka sa tsari aka sa wani irin wato hanya mai kyau wanda ta nan za a bi a cimma wannan buƙatar shine ta hanyar aure aka ce mata ta aure namiji namiji aure matar da yake so wanda in wannan sha'awar ta motsa a jikinta zai biya buƙatar in ta motsa a jikin shi zaki biya wannan buƙatar ba a yadda a yi zina ba aka ce kada ki yi zina kada ki bi wata hanya ki biya kanki buƙatar ba ta hanyar aure ba kai ma karka yi jinakar ka bota hanya ka biya ma kanka bukata ba ta hanyar aure ba Allah ya mummunai ya ce wallazi na humbi yin hafizu su ne waɗanda suke kare farjojinsu ya ce illa ala azwajihim au ma malakat a fa hun gairu malumi, dai ga matansu kaɗai kadai ko abin da hannayen damansu ya mallaka an fahimta ku yayin su suke biyan bukatarsu idan suka yi haka to su ba abin zargi bane ba a ce mutum ya yi zina ba mace ba ta da dama ta yi saduwa aure da wai bawan ta nan tana da bawa a namiji ne kadai yake da wannan dama ya sadu da gasta! Allah ce fa wani bisa ga wara a zalika duk wanda ya bi wata hanya ya biya ma kansa bukata sabanin hanya aure ya amfani da dan yatsanta ana fingarin dan kanta ta sa a gabanta ko ta amfani da wani abu wanda zai sa bukatar ta biya sai tayar da sha'awar kanta ko kallon hoto ko bidiyo an gane ko ko shi amfani da hannunsa ko wani abu Allah ke fa ulaika humul adun irin wa'annan su ne masu ketar iyaka masu ketar iyaka ne duk wanda ya haka haramun kun ga sai ta hanyar ne ake samun biyan wannan bukatar ta hanyar aure kadai yanzu nan muka tashi karatu da iyaye mata topic ɗinmu na yau shine kada mace ta hana kanta ga mijinta lokacin da mijinta ya bukace ta duk matar da ta kwana mijinta ya bukace ta ki bashi haɗin ki tana kwana cikin inuwar mala'iku mala'iku na tsine mata albarka har gari ya waye annabi ya ce ta amsa mata ko tana kan tanda da sauran abubuwa da yawa to wannan kusantar auren haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin auratayya namiji da mata wata rana wani ya kawo ƙaran matarsa wajen sayi da uba matar tana masa tutsu tana masa rashin mutunci tana raina shi tana mai harfa haba zai shaƙe shi ɗin nan ta in ka isa tana kumburi wallahi ka za ka Umar ya zo wajen Umar ya sallama a gida sai ya ji Umar matarsa tana masa irin wannan abin da matarsa take mai a gida. Umar kuma ya yi shiru bai ce komai ba a gaban matarsa. Yaji ana kaya na kai din wa dan zai kaza da kaza da kaza da kaza. Umar ya yi shiru. Wannan bawan Allah sai ya ce yace idza kana hadha halu amirul mu'minin idan haka shine halin amirin mu'minina ba shiddatihi wa salabatihi Gidda, wato zafin da yake da shi a ainihin wato a tsananinsa kan gaskiya ba in yi zo ana jin tsoronsa an fahimta shaidan ma bai yadda ta yi gamo a hada a hanya ɗaya da umar an fahimta shaidan canza hanya yake shin ya ga Umar annabi ya ce ihil ya bin al-khattab ma la yaka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjin ya Umar shaytan bai taba ganin ka ka biyo ta hanya ba fatiya canza hanya har ma annabi sallallahu yana cewa a hadisin na Aisha take cewa inni la ara shayatin al-insi wal jinni qad qaru bil ina ganin shaytanu na mutane da aljinu suna gujewa Umar, da an ga umar guduwa ake kakki mamaki dan yan shi'a ba sa san umar shaidanu ni. an fahimta wannan mutumin yake da zafi ya tsaya a gaban mace mai rauni matan ma matarsa wanda a ƙarƙashin ta take shi ya sa ta daki ya auro ta yana da iko da ita ko wanda in faɗa ne zai cinye ta ɗanye amma tana gaggaya mai magana ya shiru bai ce komai wannan mutumin sai ce to bari hakura ni ma kawai koma da matata in hakura tun da dai abin ya haƙuri ce Umar ya ji sallaman sai ya biyo shi ya ce kai ne mai sallama ya ce ya kawo ka sai ce ba komai ya ba komai bayan ka zo kai sallama ba komai ka gaya abin da ya kawo ka sai fara zare mai da shi wannan mutum fa zai yanzu an gama mai fara ya kawo ta komai kuma yanzu ya zo yana zare mu idanu ya ce dama dama me dama me ga yawon da ya kawo ka dama dama wayin wayin go dama mata ta ce take mun kaza take mun kaza kuma sai na ji mata ta kuma tana maka wannan kuma kai shiru baka kike mai ba sai Umar ya dafa shi ce ya kai dan wani kai hakuri da ka ni ma na yi hakuri da ka ne saboda wasu hakuri da yake kai hakuri ba wai kana bin shi bashi bane a ana mu'amala ce halacci take masa wanda tana bukatan da ta saba ta akan wannan halacci duk wani magidanci ya kamata yayi wannan da matarsa ka rubuta wannan kalmomin na Umar da ruwan zinari ka ajiye shi a rajin ka yace innaha abbakhatun li ta'ami khabbadatun li khubzi ghassalatun li thiyabi mardi'atun li waladi wa yaskunu qalbi biha al haram ita ce wanke mun kayana ita ke shayar mun da 'ya'yana ita ke mun karin kumallo na kun gani ita ce take dafa mini abincin da zan ci sannan zuciya ta na samun natsuwa a gare ta gabarin aukawa haramu shine waccan maganar da na faɗa cewa idan sha'awa ta motsa wurin wa kake zuwa wurin matarka idan kina da miji wurin wa zaki wurin mijinki kun ga wannan hikima ta aure ko saboda kar a bacci da sha'awar a jikinki wa zaki je biya miki bukata mahaifinki ɗanki wanki ko ganinki, sai wane ne zai biya miki bukata mijinki shi aka shar'anta yin aure ina fata muna fahimta hikimomin aure yan uwa masu albarka suna da yawan gaske sun fi saushurin makaɗi wanda idan da za a kalle su a kirga su ba su gidi dubu ba ba za su gidi dubu ba musala suna da yawan gaske ya ishe ki alfahari masuciya a kan aure kaɗai haihuwa da Allah zai baki annabi ya ce ɗa yana daga cikin kamara na mahaifarsa an fahimta muka muku misali ba yanzu ko a cikin masallacin nan za ku kai mutane na an kai mutum goma ninkin hmm? ba ninkin ko yanzu duk wanda yake sauraron karatun nan wane ne yake karatun haba to za a bani lada ladan wa za a bani na mutum ta na dukkan adadin ku da suke nan wurin da adadin wanda suke ji a lasifika adadin wanda in kika yi aiki da wa'azin da na yi yanzu kika ɗabba shi akan wani ko wata ko mijinki ladan shi ma ya aiki abin duka ladan na yana ta dawa. ina fata kuna fahimta to wannan ladan wa ya san adadin shi to iyaye na fa sun rasu duka sun su ni maraya ne wallahi ni maraya ne ba uwa ba uwa iyaye na suna can aljanna da izinin Allah wannan aikin da nake ana kai musu ladan saboda sun haife ni to idan baki aure ba za ki samu wanda zai irin wannan kun fahimci abin da kin ga musu kun gane misalin idan kika yawan ki ba ki tarbiyya kuma ya zama yayi aikin sai kiga ya zama tutuwa shan na dawo kun fahimta su ma kuma na su iyayen su samu su ma za su iya su samu haka haka abu yake ba kuma a rage ma kowa na shi lada ba a rage lada da wannan ya ishe ki alfahari sannan abu na gaba da ya ishe ki fa alfahari in kika mutu kika shiga aljanna insha Allah ku kece shugaban matan mijinki a aljanna har da hurin ini har hurin ini nan da ake bada labari Qur'ani ya faɗa mana su cewa sunan qasiratu tsarfi ai eh. lam yatmishunna insun qablahum wala jan sannan sunan ma Allah ta'ala ce ka annahunna baydun magnun kika ga ga dinga sufanta mana su sunan iri iri a cikin alqur'ani har annabi ya faɗa mana su a hadisi yace law anna imra'atan min ahli aljanna طلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ما ترى الجنة هور العين ذات ليقو دنيا كوي تقول ليقو هكا كيفو إيه هنا فيجي أقوفا جلالنا لا ذات ليقو annabi ya ce da ta cika duniya da haske da kashi duniya sai ta cika da haske da kashi a wata riwaya ma annabi ce sai haskenta ya duka shi hasken rana a wata riwaya annabi ce hasken rana zai koma kamar fitila ne aka aje da tsakar rana a ci a nan idan aka kunna fitila aka aje ta fitila kwai sai za ta haska a cikin rana to haka rana kake komawa dangane da hasken hurufi ita ce fa in ce ado da kayan ado kala saba'in amma ana kallon wucewan bargon jikinta ta cikin kashi a bayan tufafin kala saba'in ado da shi irin kyau ne wannan annabi ya ce dan kwalin da yake kanta kawai dan gyalanta dan bayafinta din nan wanda mata suke dan yafawa dan lekuwa ga din nan annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha wato duniya da abin da ke cikin duniya sai kuma a wani wuri annabi ya ce akwai wata hurul na fil jannati hawra yuqalu laha lu'a ana ce mata lu'a daga daga lu'ab ne baki annabi ya ce da zazzazat fi ma'il bahari da kana azba da za ta tofar da miyanta su ɗaya a cikin ruwan tekun duniya haɗa a ya koma ruwan daɗi yau kawai nata yanzu matan duniya ta tofar da miya nan ya fi tofar da hadisi wala akwai ne ko ba ka wani sai mun toshe hadisi mun kawai da kai ko da warin gora ne warin miyan kuka ne warin kuko da waye da waye duk ta ci ta sha ko da wani hamamu hamamu da makaki makaki sai ka toshe hanci amma ita fa da za ta tofar da miyanta a ruwan teku sai ya zama ruwan daɗi wannan hulul ilm a barin kara muku guda ɗaya ma annabi ya ce akwai wata fil jannati haura akwai wata mata a aljanna hulul ilm idan mashat in tana tafiya in tana tafiya masha alfaha alfu wasifin wa wasifa in tana tafiya wasif wasifa su ne maza da mata da Allah ya tanaje su masu hidima a aljanna barori a cikin aljanna ce in tana tafiya dubu maza dubu mata suke take mata baya a aljanna saboda tsananin kyanta annabi ce ba domin Allah ya rubuta ba mutuwa a aljanna ba da 'yan aljanna sai sun mace saboda tsananin kyanta ana ganin ta mutuwa zuwa ga saboda mutuwa saboda kyanta aka ce wa annabi wa ake ba ba ke samun irin wannan mata ita kanta ma annabi ya ce ya tabaha biha ahlul jannati min husniha wa jamaliha yan aljanna suna wa junansu alfahari da samunta saboda tsabar kyanta wani ya ce ai mata ta luba ce ko ita ce waccan aina almarbiya wannan ya ce kaza sai ai ni mata ta wance saboda tashin ta fita kowa yan aljanna na wa junan su alfahari saboda kabarkin ta wanda ya samu irin wannan mata aka ce wa annabi wa ake ba irin wannan mata annabi ya ce al'amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar su ake ba masu umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga munanan ayyuka an agaji an aikin da'awa su ake ba ba su suke umarni da kyawun aiki da hani da munana ba kai ma in kika ga mummuna kika hana ko kika ga kyakkyawa kika yi umarni za ki samu wannan daraja ina fata muna fahimta wa'annan matan fa su ne kishiyoyin ki ta gaske ba matar duniya bai don kina da wurin mijin ke kare sai ya karo aure wallahi ki kuka ki murna ki samu wanda za ta ki samu aljanna ne ku haɗu ku haɗa ku samu aljanna a ƙarshen kafan mutum in ku biyu ne ya karo ta uku ta haka ku ƙara haɗa kai in ta uku ne ya karo hudu ku haɗa kai amma riki shi ya ta gaske ce ta aljannan wannan mata da nasu banga mu shi san ta fi komai annabi ya ce a duniya idan kika cutar da mijinki tana cewa ne Allah ya tsine miki albarka wacce matar ta ce mijin nan naki ba ne a wurin ki ya kusa dawowa wurin mu kuma a lahira a aljanna din ba kya so ya tsara aure a nan to sa mafi karanci biyu ba mata ɗaya aljanna sai biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha daya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin talatin arba'in hamsin har saba'in da biyu mata saba'in da biyu a aljanna su Allah ya ba mutum a gwadon imaninsa da kafin ainihin wato kusurci shi da Allah mafi karanci shi ne mai mata biyu su da mata biyu ba mai mata ɗaya dama to idan kika yi aikin kwarai kika yi wa mijinki biyayya kika yi zaman auren nan lafiya da za ki kika ɗauka shine uwanki shine ubanki shine komai laki annabi ya ga wata mata ya tambaye ta kina da aure tace ina da aure ya kike auren mijinki tace ba na kasa abu gurgurdan haƙƙin sai na bashi annabi ya ce masa mata to ki duba ki ga matsayin ki a wajen mijinki domin shine wutanki shine aljannaki in mijinki ya yarda da ke to ke samu aljanna in mijinki bai yarda da ke ba ba ki kina wuta ce fanzuri kaifa anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki haka annabi ce ce to in kika shiga aljanna wayannan matan da kuka jina ba ku labari suna da siffa iri kaza suna da siffa iri kaza wallahi duk za su koma su ne barorin ki a kasan kici ke ce shugaban su saboda me saboda ke kin zo duniya kin bauta ma Allah kin yi azumi kin yi ibada kin kusanci Allah kin yi haihuwa don bayan kin samu ciki kin ja rayuwar cikin kin yi naƙuda kin shayar da ciki kin ba shi tafiya ya karanta ƙur'ani, ya zama liman ya zama malami ya zama alƙali ya zama shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza duk wannan wahalar ta jikin ki aka same su da kuma suka bauta ma Allah saboda haka wannan ta goma shin da Allah zai miki in kin shiga aljanna waɗannan duk suna kasance ce shugaba aka ce ma annabi me yasa ba a faɗa abin da Allah ya tana dawo mace a aljanna ba ake faɗin na maza yanzu yi matan da ake faɗa ba ka tara damuwa maza ne yi aka ce saboda kunya ita mace tana da kunya shi ya sa ba tara dan mata ba faɗa nata ba yanzu nan an faɗi na maza ne fa wasu ma suna gingiri kawai sai su je Allahu akbar <laughs> sun ji daɗi abun gwanin ban sha'awa to ina gan aka faɗi naki ke mace an fahimta Allah su ce muku albarka Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah ya sa a kullu alkhairi Allah ya ba su a tayyib nasiha ta ƙarshe da zan yi wa amarya har kana nan ko da kuma dukkan waɗanda suke gidajen aurensu an fahimta nasihar da nake musu su yi sanya silke kayan fada da kuzawa cikin wannan tekun rayuwa da na faɗa muku a rayuwa aure akwai fazazzai babban sirke da mace za ta yi amfani da shi shine ruwa ya nake nufi da ruwa afi mamaki Shi ne ki zama mai surfafa wanka a kowane lokaci da yin ado wa mijinki mijinki kanki yadda ya ga wani kazanta a tare da ki wallahi ina miki rada a cikin kunna mu maza muna son tsafta mace kadama ba ta da gurbi a zukatan namiji amma yanki kan yi tsafta da kula da haƙƙin mijinki kullum ki wanka kada mijin ke ji wani ƙanshi ko wari a jikin ki mara daɗi sai ƙanshi mai daɗi bakin ki ki tsafta kada ji wani wari ko bashi bashi ko warin gumi ko warin hayaki kullum cikin ƙanshi da suka wanka wallahi mijinki zai nasu da ke aka ɗin tsawon rayuwa ba tare da an ji kuma wata matsala ko dai biki ke masa in yi tana da tsafta ki ko sai ya haƙura ya san ba zai samu wata mai tsafta kamar ki lalle wannan babban makami ne sannan kuma ki yi haƙuri da halin rayuwa akwai samu akwai rashi akwai samu akwai rashi wannan babban yaƙi ne kika shiga yanzu kina jin daɗi ana ta amarya amarya ta ango ba ki da bi ko kin kaje dan masu gida ya fita kasuwa ya dan siyo muku yar kaza ku tura kan hanya an dan shafa a la'i ana jin daɗi ana amanci ana amarci da angwanci alai bikin ajin shi kaman wani dan kwai ne shi ma haka yana yana jin shi haka a ranar zai fita ya dawo ba kun titi lokacin kuma kina bukatar ki cika zannan ko Allah lokacin sai dai ya ce ki yi haƙuri An baki yi haƙurin ba kuma me zai faru sai ki fara zunguro baki ila ya mai da bakin da laushi lokacin rayuwa ta canza kowa an fahimta wani yaro ya zo ya samu mahaifinsa ya ce shi aure yake so a yi masa abin ya ce ka yi haƙuri har yanzu akwai sauranka domin uban ne ke ci da shi yake mai komai shi dai wallahi ba aure na samu wanda nake son ta wallahi muna son juna kaza kaza kaza dan gata ne to dan ja uwarsa ba ita kuma sun san uwa da sanda ta goya masa baya aka roki uba aka kaza ya ce to shikenan sai ya ce ya ji ya gani ta ce zai haɗi ga tari aka kan masa ko ko da an ga ake mai auren ya je ya yi zina ba amma alhaji ta za ka za ce to shi ke ba na fakar yaro aka mai aure aka ba shi jani aka cire shi a cikin gani maryam nan tun da ta zo kiraranta shi ne kamar ya akyale ɗogin kashe ɗan masu ya fita kasuwa suna waya da amarya ana cati da ya zo na sai jikiru sai ɗauko waya sai ka ce habibi na masoyi na da za ka dawo shi sai ba ta ansa idan cigaba da kaza karfe shida za a tashi a kasuwa ko biyar da rabi sai tashi kan karfe uku da rabi sai gida a hanya ya sai kuturo kan hanya kaza guda ɗaya guda biyu da fat alai a ci a rage a sa yogurt ana ci ana soyayya ana kwanci hankali a shiru ya fara kyalli an zai har wani teɓa-teɓa ya fara wasan cewa ɗanyen abinci bane tunda ba ta yi girki ba amma ya ce yarinya wani kwarewa suke da girki ba ko ba haka bane a iyayenmu na sun ce a shi ake girgi ko da dai ana yi a ci abinci ga kanshi ga daɗi malam mutum har ya manta da hulai shi amma yaran yanzu ba abin da aka iya sai taliya ya sare-sare da indomi da kaza 2 minutes an dama an kawo an cikin ga maji ɗanyen abinci ku maza galibin mazan da suke da teba wallahi kumburin ciki ne ba ku ce wala yana biya musu wannan galibinsu ba wai kwanciya hankali ba ne duk ciki ne ana cin ɗanyen abinci inda mutum ya zauna ya tusa kawai saboda haka aka yi dinga yi wannan abin da yake yi ne ji yadda amarya daɗi da kaza ya bar kasuwa bai tsayawa haka bai sani ba shi yana ta cinye hajjalin nashi ya fara cinyawa garanta ita kuma ya ya gangare ta ka fara kawo kaza yana daurewa ne dan siyo ya kawo ya hada da wanda za a yi ana tun ana siyo ikusurwa kan hanya kullum aka koma ana tsallake haka zo kai gaba ɗaya cinye jami kuma abinci ya gare gara ta gare an cinye gara an cinye gare an cinye soyayya da sassafe yana bacci ya gaji a ce tashi ka kawo kudin suka za a sa a kunu na ya kunce je ki duba a cikin kayana shi da akwai canji a a duba ka ɗauka gobe kawo kudin magi an duba kawo yau waye gari bai da ko sisi ba ko silai ana kuma bukata aka yi tashi yana mutu yi lalu da yanzu haka, zo kofar gida ya haka ya yi agumi shi zai koma gidan abansa ne ce a bashi ba an fitar da shi a gandu an kai wani a ce ya gani ya yi zuru ya yi tagumi da safa kofar gida kun san ɗan bozuru da tsalle-tsalle yana ganin ɗan bozuru ya tsalle ya haura ya tsalle ya hakan wajen zuru sai ce sai hankali an maka aure haka yake buzurin ya ce an yi an ma aure zai yi hankali shi ma dan ba mai aure bane yake tsalle-tsalle. Allah ya shirye da mu yan uwa waɗannan bayan Allah suna buƙatar addu'a ga ku su waɗannan amare da an gona akan wannan rayuwa da za su fara lalle akwai kwazazzabai kwazazzaban nan kuma su ne samun da rashin nan da kuma kudi nake magana su gaba kina iya haƙuri da mijinki a lokacin da da shi shi kuma ya iya magana mai daɗi ya tosa zance nuna cewa babu kuma ki zama to kana kana'a ki zama kina da wadatar zuci ko abin da miji ya kawo ya karba ki karba shi da hannu rubuci ki addu'a Allah ya mabun albarka ina fata muna fahimta Allah ya muku albarka gaba daya Allah ta'ala ya shirya muku zuriya Ku Allah mata daga cikin ku Allah ya ba ku mazaje da kwarai waɗanda suke da shi kuma Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya da kuma shirya mana zuri'an mu gaba daya shugabannin mu Allah ta'ala ya ba su tsoron Allah su mana jagoranci na bare wannan zabi da muke fuskanta Allah ya za'a mana shugabanni na bare yan uwan mu waɗanda aka kama su aka yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su ya ba su mafita Allah ya ba su mafita waɗannan da suke garkuwa da mutanen su ma Allah ya shige su Allah mu da ke suke ya taɓa zukatan su ya sa su gane abin da suke yi ba daidai ba ne. muna fata Allah ta'ala ya ji iyayen mu da malaman Allah mu da ke suke ya ainihin wato a ah, a suna cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna ba wani rami daga cikin ramukan wuta ba ga babanmu malamin mu a zaune shugaba muna addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya shirya zuri'a Allah madauki sarki ya fi kurakurai dukkan wannan rayuwa da kuke gani ana ganin mu yara muna tasowa ana sha'awar mu muna yin waɗannan abubuwa wallahi albarkatu su muke ci sun suka karantar da mu suka ɗora mu akan wannan hanya mu ma muna fata namu yayin su biyo irin wannan hanya da ganin mu da muke yi muna ganin su tare da mu suna mana addu'a suna ta mana albarka shi sai muka tafi tana tafiya a haka to uwaye ku mata ku ce wa ayan ku addu'a ta kware kar ku rika zagi ko hantara ba ku san abin da ayan ku za su zama nan gaba ko bakunan kuɗin nan suna da kaifi ayi addu'a ta kware Allah ta'ala zai amsa har ai mummunan addu'a kuma idan Allah ya karɓi wannan mummunan cikin ya sun zama to ana kuka da su Allah ta'ala ya mana albarka gaba kira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله